بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata ɗaya ga watan shida shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai ga watan takwas shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai hijiriya wanda shine ya dace da takwas ga watan biyar shekara ta sha shida a lissafin turawa muna darasi na biyu a cikin wannan littafi mai albarka na kamul jana'iz wa biyu da da shek Nasiruddin albani rahimahullah idan yan uwa za su iya tunawa a satin da ya wuce mun tsaya ne akan gabar magana da ke cewar asalin ziyarar kabari akwai manufa guda biyu a kanta manufar farko shi mamaci yana cin moriyar ziyarar kabari din mamaci yana cin moriyar ziyarar kabari ɗaya kenan na biyu kuma shi wanda ya kai ziyarar kabarin yana amfanuwa da tuna mutuwa yana amfanuwa da me da tuna mutuwa a lokacin da yake wannan ziyara ta kabari to shi ne malam yake kawo mana hadisai ingantattu tabbatattu akan haka din ya kawo mana na ɗaya na biyu na uku za mu tashi na hudu lokaci ya ƙure an rabi'u an buraidata radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yu'allimuhum idha kharaju min ila makabir maqabir فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع أسأل الله لنا ولكم الآفية أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة وكذا ابن أبي شيبة وابن السني والبيهقي وأحمد والزيادتان لهم جميعا حاش ابن ماجه ومسلما والزيادة الثانية أخرجها ابن أبي شيبة من حديث علي وإسناده صحيح ومن حديث سلمان وإسناده حسن وكلاهما موقوف عليهما حديثي نهدو أولا بابي حديث بريد yace annabi alaihi salatu wassalam ya karantar da su idan suka fita zuwa makabarta ɗaya daga cikinsu yana faɗa ga addu'ar da annabi ya karantar da su assalamu alaikum ahlad diyari min wal muslimin amincin Allah ya tabbata gare ku ma'abuta wannan gidaje cikin muminai da kuma musulmi gidaje ana nufin makabartu makwantai waɗanda suke ciki kuma an yi sallamar ne ga muminai da kuma musulmai banda kafirai wa inna insha Allahu bikum lahiqun ko kuma wa inna insha Allahu bikum lalahiqun lallai insha Allahu mu ma sai mun riske ku lalle muna hanya lalle muna tafi antum lana faratun ku ne magabatanmu idan an ce alfaratu a larabci shine almutakaddim wanda ya gabata ya gabace ka a wuri yanzu misalin nan masallacin wani sai ya riga ka zuwa sahun gaba ya zama maka farat a makaranta ne wani ya riga ka zama a kujera ya zama maka farat an fahimce ni to wana ku ne magabatanmu kun gabace mu kun wuce mu Allahu akbar wa nahnu lakum taba'un mu kuma muna nan muna tafe muna biye da ku insha Allah as'alullaha lana wa lakum al'afiya ina roƙa mana da ni da ku ina roƙa mana al'afiya kubuta zaman lafiya amma al'afiya anan kan kan kan abin da take nufi samun aminci daga azabar Allah al'amnu min jami'il azabi wal bala samun amintuwa daga dukkan azaba daga dukkan bala'i Allah shi tsare mu da mu da ku gaba daya jama'a wannan ita ma samfuri ne ta addu'a da annabinmu alaihi salatu wassalam ya karantar da mu idan muka shiga makabarta mu rinka yin wannan addu'a din mu rinka gaya wa Allah mu rinka roƙon Allah mu roƙar wa ƴan uwanmu kuma mu roƙar wa kanmu kuma mu yi wa kanmu wa'azi mu ce mu ma muna nan hanya wannan musulmi ya rawaito shi da nasa'i da ibnu maja haka ibnu abi shaiba da ibnu sunni da bai haƙi da imamu ahmad ƙarin nan guda biyu a cikin hadisin gashi nan an sa shi a bracket a baka guda biyu nasu ne na marwaitan gaba ɗaya banda ibnu maja da muslim akwai ƙari na biyu a cikin hadisin ibn abi shaiba ya ruwaito ta riwayar aliyu da isnadi ingantacce da kuma hadisin salman da isnadi hasan mai kyau dukkan su ne mawqufun alaihi ma hadisai ne mawqufai akan su. na biyar an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ata al-maqbarata faqala assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين يأتون بعد وأنا فرطهم على الحوض فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر مهجلة بين ظهري خيل دهم بهم على يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء يقولها ثلاثا وأنا فرطهم على الحوض ألا ليزادن رجال منكم عن حوضي كما يزاد البعير الضال أناديهم على هلم على هلم فقال إنهم قد بدلوا بعدك ولم يزالوا يرجعون على أعقابهم فأقول ألا سحقا سحقا أخرجه مسلم ومالك والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد والزيادات كلها له إلا الأخيرتين فإنها لابن ماجه ولمالك الثلاثة الأولى ومع السادسة وللنسائي الأولى والثالثة وفي الباب عن بشير ابن الخصاصية وقد ذكرت لفظه في التعليق على المسألة وعن ابن عباس وفيه ضعف كما يأتي التنبيه عليه في خاتمة المسألة الآتية بعد مسألة وعن عمر وغيره وفيها ضعف كما بينه الحافظ الحيثمي في المجمع wannan hadisin hadisin abi huraira ne Allah kara masa yadda ya ce annabi alaihi salatu wassalam da kansa ya je makabarta sunnarsa ce dama yana yi ɗabi'arsa ne yana ga addu'a da ya musu assalamu alaikum dara qaumin mu'minin amincin Allah ya tabbata gare ku gidan mutane muminai anan na so mu fudda wata matsala ta fi fiqihu duk sahabban da suka mutu a nan. aka binne su a wannan lokaci annabi ya ambace da sunan muminai haka ne kaga bayan sun mutu ya ce gidan mutane muminai wannan makabarta din ta bakiya ya ce wa inna insha Allah bikum lahiqun a wata ruwayar la lahiqun insha Allah mu ma za mu riske ku kamar ka ce wa mutum ya yi tafiya in sha Allah ni ma ina nan zuwa za mu haɗu da kai a ɗaurin auren nan dan uwanka ya tafi lahira ya mutu ka ce da shi in sha Allah muna nan tafi mu ma za mu haɗu da kai a alkiyama yace wadittu anna qad aina ikhwanana so ina ma da mun ga yan uwanmu annabi yake faɗa yana nufin mu mu da za mu zo a bayan shi saboda mutuwa ta raba mu ka ji dan Allah mala yadda annabi yake kauna al'ummarsa ya ce na so ina ma a ce mun ga yan uwanmu yana gaya wa sahabbai ina ma da za mu ga yan uwanmu ma'ana mu da za mu biyo bayan sahabbai mu da za mu rayu manzon Allah bai yi zamani da mu ba annabi yana shauƙin ina ma da ya gamu to su ba su gane ba sai suka ce awalasna ikhwanaka ya rasulullah mu din yanzu ba yan uwanka bane ya manzon Allah qala bal antum ashabi annabi ce a ba ku nake nufi ba ku ai yanzu abokanai na ne ku ai wanda muke tare da ku ne yanzu ikhwanana yace yan uwanmu alladhina ya'tuna ba'du waɗanda za su zo daga baya ma'ana ina nufin yan uwana musulmi wanda za su zo daga baya wanda ban gansu ba wannan magana ta fito fili ko ko ba kama ne tawwa amma a nan gurin yan shi'a suke amfani da wannan hadisin suna cewa wai ai wannan ma dalili ne na cewa sahabbai riddaddu ne subhanallah subhanallah kamayya wai ai annabi ya ce su ba yan uwansa ba ku duba bata ku duba son zuciya to amma ya za ku fassara bal antum ashabi ku na ne in an ce sahibi aboki na kusa so a nan gurin ba wai annabi yana kore cewa sahabbai ba 'yan uwansa bane musulmi la yana nufin ‘yan uwana da za su zo baya ba ku da muke raye da ku yanzu ba wannan ita ce fassarar da malamai na hadisi na duniya sanannu masu ilimi haka suka fassara ya ce wa ana faratuhum alal haudi ‘yan uwana da za su zo ɗannan ni ne magabacinsu akan tafki na. farad na gaya mana ma'anar farad ko al-mutaqaddim alladhi taqaddama li yuhayyi al-makan ni ne zan gabace su zuwa tafkina tafkin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama aniyatuhu ka nujumis sama kofunan kofunan da suke kan tafkin annabi alaihi salatu wassalam kamar kama adadin taurari ne a sama ba gane ba akwai tafki na alkausara tafkin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah ya ce man shariba min duk wanda ya sha daga ciki ba zai taɓa yi ishirwa ba har abada to wannan wannan wannan ruwan malam zaka je ka tarar da kofuna kamar adadin taurari masu yawa ba wai fa zaka je ka ɗauko kofin kabana suna nan akan ruwan suna tsaye kawai ɗiba za ka Shi ne wanda Allah yake cewa man shariba minhu la yazma'u ba'adahu abada duk wanda ya sha wannan ruwa to babu shi ba ishirwa har abada insha Allah ishirwa kiyama ta kare ka san babu duniya ba ishirwa ake ba an ce za a yi ishirwa ta fitar hankali a kiyama ishirwar tashin alkiyama ita ce ishirwa wannan ta duniya aka kalla ba ishirwa ba ce duk da cewa nan a duniya ana ishirwa an yi wata ishirwar da wasu mutane suka yi tafiya suka yi fitsari suka shanye fitsarin ka fahimta saboda tsabar ishirwa mutum ya yi fitsari ya tare fitsarin ya shanye fitsarin saboda bala'in kishirwa mutum ya yi gumi ya katsi gumin ya tanɗe abinda yake nema mai zai jika masa makogwaransa Allah ka rufa mana asiri Allah ka rufa mana asiri mu shiga garin nan ku ga yadda ledodin fiya wata suke yawo saboda ana shan ruwa sosai saboda zafi ya ce ni ne magabacinsu a wannan tafki faƙalu kaifa ta'arifu man lam ya'ati ba'adu min ummatik don Allah ka duba hadisi da ke fassara kansa suka ce a ah, yaya za ka gane wanda ba su zo ba daga cikin al'umma ka ya za ka iya fahimtar su kaga ashe wannan yana nuna yana nufin sahab ba wato a can ba sahabban yake koda ba yana nufin waɗanda al'ummarsa ne amma bai gansu ba suka ce to ya za ka gane su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yake cewa ara'aytum law anna rajulan lahu khaylun ghurrun muhajjala baina ko baina khaylin duhmin buhmin ala ya'rifu khaylahu Allahu akbar annabi yace yanzu ku ba ku gani ba da a ce mutum yana cikin dawakinsa gurrun muhajjala kalmar gur jam'i ne na al'agarru al'gurru jam'i ne na al'agarru me al'agar farin fuska shine wanda ake cewa a dawaki haske biyar goshin doki haka za ga wani haske a nan fari kafafuwansa guda hudu saman kofata akwai fari to wannan doki yana da kima yana da tsada yana da daraja kuma kyau ne ga doki kai koda wanda bai samu biyar din ma ya samu uku to yace mutum ya tarar da dawakinsa a cikin dawakin da suke baƙaƙen dawaki ne ba su da wani alama wato ta ratsin farin nan amma shi yana da dawakinsa masu wannan gurin muhajjala wato suna da alaman wannan haske guda guda biyar da aka faɗa kalmar muhajjala din. muhajjala wannan hasken kafa din gur hasken goshi muhajjal hasken kafa saman kofatu gurrun muhajjala haske biyar goshi da kafafuwa guda hudu mutum ya je ya tarar da dokinsa a cikin duhmin buhmin wannan taukidi ne malamai suke faɗa duhm jam'i ne na adham in an ce adham a larabci ana nufin wato alfarsul aswad abinda ke baki kai yanzu mutum ya tarar da dokinsa a cikin waɗannan duwakin ba zai gane ba to yana so ya ce na ya ce ala ya arifu khailahu qalu bala ya rasulullah kamar yadda kuka da ansa haka shi ma ya faɗa sabai suka faɗa suka ce eh kwarai ko ya manzan Allah zai gane yace kala fa innahum ya'tuna yawmal qiyamati ghurran na minal alwudu ina shaida muku fa innahum fa innahum dinnan الضمير يرجع إلى الإخوان mana yan uwansa din nan da bai gansu ba mu kenan da zamu zo daga baya to suna zuwa ne a kiyama musulmi za su zo da wannan fatsun haske haske na fuska da kuma kafafuwansu kamar yadda ake gane dokin nan sau uku annabi ya faɗa wa ana faratuhum alal haudi ni ne magabacin su akan wannan tafki kaga wannan yana nuna mana falalar alwala jama'a dukkan al'ummar duniya gabaki dai babu al'ummar da Allah ya bata alwala irin al'umma annabi mu ne kadai muke su kuma duk duniya gaba daya mutane za su haɗu a matsayinsu na mutane ba wanda zai tashi da alamar hasken alwala a fuska da hannaye da kafafuwa in ba al'ummar annabi ba in ka lura kai ma din wurin muhajjala din ne yayi kai ma abu biyar din ne yayi ko ba ka bane doki yana da haske a goshinsa ko da sa hudu ka. Hannun hannunka daya biyu hannunka daya uku Kafar ka daya hudu Kafar ka daya biyar to duka waɗannan wurare da ake wankewa a wajen alwala to a ranar tashin alkiyama ana gane al'ummar annabi ce masu wannan haske kamar wani wato wata, wata sifa ce Allah ya bawa al'umma manzan Allah ta daban wanda al'umma annabi Musa ba ta da shi ta annabi Haruna ba ta da shi ta annabi Sulaiman ma ba ta da shi ta sauran annaba ma ba idan Allah ya taimake mu akar kalla mu mutu Allah ya karba alwalan mu to a kiyama yanda za ka gane dan al'umma annabi shine da wannan hasken kana wanke fuska kana wanke hannu kana ibada kana roƙon Allah to wannan alwala za ta yi ma amfani annabi sallallahu alaihi sallama ya nuna mana muhimmancin alwala a cikin hadisin bukhari cewa alwala tana kankare zunubin mutum ya faɗa a riwaya yake cewa duk wanda ya yi alwala ya wanke fuskarsa ya wanke duk zunubin da ya gani da wannan fuskar duk wanda ya alwala ya wanke hannunsa yanda ruwan nan yake digewa to haka zunubinsa yake digewa haka kafa a wata riwayar manzon Allah alaihi salatu wasallam yake cewa yanzu ina so in shaida muku in tambaye ku lau a ce ku yana da babban kogi a ƙofar ɗakinsa kullum zai tsunduma cikin kogin nan ya yi wanka sau biyar fahal ya buka min daranihi shai shin akwai wani abu na dauda da zai saura a jikinsa ko wata ƙura ko wani datti kullum sai ya shiga ya wankan nan sau biyar suka ce babu kamar yadda kuka faɗa annabi ya ce to haka duk musulmin da yake yin alwala sau biyar kullum ina shaida muku alwalan nan ba za ta bashi da wani datti na zunubi a tattare da shi ba yanzu wannan ba girmamawa ba ce Allah yawa wa al'umma annabi to wannan shine amfanin alwala to kuma da nan ne malamai suke cewa wannan yana nuna mana yin alwala akan alwala haske ne bisa haske shine alwudu ala alwudu nurun ala nur na'am akwai mutanen da mutum zai iya rike alwalarsa tun ta asuba sai isha'i akwai masu yi suna nan wasu sun ma saba ma su maimaita alwalan shine abnormal wani haka yake ya maimaita alwala shine wani abu na daban amma asalinsa shi da alwalarsa kullum ibare da yake rike ta yake kaf kaga wannan ya yi kokari ko amma ba irin wancan waliyin ba da aka zo ana magana aka ce aka rama kallawo za a jaddada alwala ce yau ai ni yau shekara goma ban canza alwala ba <laughs> yana da shekara goma bai canza alwala ba an yi magana wai wali ne shi a karmar kalla baka ba wali ya wali baka tsuguno ya wali shekara goma baka yi iska ba baka fadda iska ba ai koya dai ka dan sace koyaya ya wali baka bacci ko ku baccin ku baya kare alwala to banda wannan ba irin wannan muke faɗa ba kar wani ya ji cewa muna yaban riƙe alwala ya ɗauka wani ya yi ƙoƙari ya ce shi dai gaskiya bai kai shekarun amma dai shekararsa guda yau bai canja alwala ba eh wai shi wani <laughs> kai ana al'amura a ƙasar nan malam kuma waɗannan fa malam wai a babin waliye ne ka san abun babi babi ne yawa in baka fito a wannan babin ba sai dai kai hakuri haka suke faɗa amma dai mu ba mu yadda da wannan walittakan ba a sam wallahi tayyib sai yake cewa kenan yanzu ya kamata mu kula da alwala ko a rinka jaddada alwala yana da kyau ألا لا يزادن رجال منكم عن حوضي كما يزاد البعير الضال كسورة والله za a kori wasu mutane daga cikinku daga wannan tafki nawa kamar yadda ake koran wato bataccen raƙumi idan ya shigo cikin raƙuman da ba 'yan uwansa ba wannan minkum din malamai suka ce ana nufin cikin al'umma ba wai sahabban yake nufi ku za a zo a kora a tafkin ba ya ce unadihim zan zo ina kiransu ala halumma ala halumma ku taho ku matso ku taho shine halumma mana akbilu fa yuqalu za a ce innahum qad baddalu ba'daka ai sun canja addini bayan ka kaji sharrin bid'a kenan innahum qad baddalu ba'dak sun canja addini bayan ka walam yazalu yarji'una ala aqabihim su gushe ba suna komawa ta baya bayan su suna ridda fa aqulu ala suhqan suhqan annabi yace sai in ce da su ku tafi nesa nesa nesa nesa ku tafi shine suhqan wannan musulmi ya fadda wannan hadisin da imam malik da imam nasa'i da ibn majah da imam al da imam ahmad kare karen dukka nasu ne sai dai guda biyun ƙarshe na ibn majah ne malik allah masa rama shi ke da kari na uku na ukun farko tare da na shida imamun nasa'i yana da ƙarin farko da ƙari na uku a wannan babin akwai hadisin riwayar bashir bin al ya ce na ambaci lafazin sa fit ta'liqi alal mas'ala a cikin ta'liqin ne akan matsala ta 88 mun gaba da kuma hadisi Abdullahi dan Abbas amma a riwayar akwai rauni kamar yadda tambihi zai zo a kai. a ƙarshen wannan matsala din mai zuwa bayan wannan matsala za ta gabata haka Umar ma ya ruwaito da wannan cikin sa bai shi ma su akwai rauni kamar yadda hafiz imam al-haisami abubakar al-haisami ya yi bayani a cikin al-majma majma'i zawaid jayyid so anan gurin ya koyan wani abin da yake nunawa shine kamar yadda na faɗa nan ma akwai waɗanda ba sa tsoron Allah ba sa son gaskiya suna karkata akalan wannan hadisin cewa ai annabin ma ya ce sahabban ma sai ya zo ya kore su daga tafkin tafkin tafkinsa wanda ya ce duk wanda ya sha shi ba zai isirwa ba ya ce sai ya kore su to wannan baya ka gan shi a cikin eh, eh, kausi guda biyu bracket guda biyu malamai suka ce abin da ake nufi ana nufin a cikin al'ummarsa ba don komai ba saboda ai su sahabbansa kan ai musu albishir da gidan aljanna to ya za a kore dan aljanna alkur'ani ya tabbatar cewa su yan aljanna ne so kaga ba su ake nufi ba akwai riwaya da ya ce wahum ashabi ma akwai riwaya da ya ce wasu ashabi sai malamai suka ce abinda yake nufi wahum ummati mana al'ummarsa ne da zai kasance tare da su sun yi imani da shi amma akwai wanda suka caccanja addini wasu malaman suka ce a'a ba damuwa ko ya ce wahum ashabi din har ma waɗanda suka ce minkum din suna cikin suna ana nufin sabai ne to ana nufin ahlul riddati minhum a cikin sabban ma to wanda suka ridda tunda ai akwai wanda suka ridda akwai wanda suka bar musulunci bayan annabi ko to wannan su ne waɗanda za a kora din amma ba wai waɗanda Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu ba annabi ya ce za a kori wasu mutane daga tafkina kuma ya faɗi sifan waɗanda za a koran kai ƙoƙari don ka gane sifar don kada ka kasance cikinsu a wata riwaya manzon Allah ne zai taho yana cewa al'ummarsa ummati ummati ummati al'ummata al'ummata al'ummata ya tarar da mala'iku da tsumagu akan wannan ruwa na tafki tsumagu bulali suna zane mutane kaga bulalan mala'ika ba ta da daɗin sha'ani duka Da koran mutane kamar dabbobi annabi zai zo yana ummati ummati ummati al'umma ta ce al'umma ta ce yana gaya wa suwa yana gaya wa mala'iku sai su ce da shi fa innaka la tadri madha ahdathu ba'dak ai baka san me suka aikata suka kirkira bayan ka ba ahdathu kalmar bid'a al ihdath fi din kirkirar wani abu addini ai baka san abin da suka kirkiro a bayan ka ba fa innahum ghayyaru wa baddalu sun canja addini sun bata shi wannan shine bid'a kenan waɗanda suka yi wa manzon Allah kishiya da malamai suka ce albid'atu ihdathu amrin fi dini ko ihdathu shay'in fi din ala ghairi misalin sabiqin mutum ya kirkiri wani abu a cikin addini ba tare da misali da ya gabata ba ba Allah ne ce ai ba ba manzon Allah ne ce ai ba a kawo mutane sallah sabuwa daban wadda annabi bai yi ta ba a kawo mutane salati sabo wanda annabi bai san da shi ba a ba wa mutane wani zikiri na daban wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ai ba ai ta girgiro wa mutane ibadu kala kala daban daban daban daban da sunan addini da sunan ana samun lada wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san da su ba duk wanda ya wayi gari yana kirkiran wani abu a addini ko ya kirkira sa a yi ko a kirkira a sa ya yi to yana cikin waɗanda ahdasun fi din sun kirkiri abu sabo a cikin addini kuma annabi zai kore su tafkin ruwan sa wallahi ba za su sha ba to ko wannan ne kadai ya zama shine hadarin bid'a ai ya ishe ka tashi hankali ya ishe ka tashin hankali Allah ya gyara mana Allah ya raba mu da da bid'a shi yasa Imam Malik yake cewa man ibtada bid'atan duk wanda ya kirkiri wata bid'a faqad za'ama anna Muhammadan qad khana risala haqiqa wanda yayi bid'a to yana raya cewa manzon Allah ya ha'inci Allah ne akan abin da Allah ya turo shi kaga maganar nan ba ta da dadi tana da nauyi kwarai duk wanda ya kawo wani abu sabo wanda annabi bai yi shi ba to nunawa yake kamar cewa annabi bai iya ba to shi yasa aka yi musu wannan sakamako kafin a shiga wuta ma annabi yana koran su ruwan tafkin sama ba za ba Allah yi wa amma qira'atul qur'ani inda ziyaratiha to ga wata sabuwar matsala kuma sai ai hakuri ita ma a ji ta a haka tawwa matsala ta 119 to ai abu ne da malam an saba ana yi an mai da shi addini ko ba ka bane to shi kuma karatu idan an zo yi sai a rinka fedewa a yi bayani dalla dalla yaya magana karanta alkur'ani yayin ziyara mutum ya je ziyara kabari ya tsuguna a gindin kabarin nan sai ya yi izo ashirin su ce ka alhamdulillah hadaya ga dan uwana masu kokari ma har sauka suke yi ce alhamdulillah ai na je na yi wa alhaji hatama ai babansa ne ya mutu wai ya je yayi wa alhaji hatama wala ya karanta masa daga bakar hannasi a ai na je nayi wa haji ya hatama to bari mu ji wani kuma da ƙur'aninsa gafaka yake ratayewa ya tafi da shi bugun dutse <laughs> ka san wato ka san mutanenmu wato ya kamata a wayar da kan hankalin mutanenmu malam a yanzu fa akwai mutanen da suna ganin wannan ƙur'anin wannan qur'anin da kuke karantawa ba bugun dutsen nan ba ba ƙur'anin gaskiya bane Ƙur'ani ne na yan zamani ustazan karshen zamani wani mai wani kyalkyali da wani kwalliya da wani rubutu a In ce ƙur'ani kam ai sai bugun dutse <laughs> wallahi wani bayan da za a yi karatu da wannan wani ma kana mika cikin ajiye da Allah wallahi akwai jahilci ba akwai jahilci sosai to da wancan da wannan duk kira'o'i ne da annabi ya yi su gaba daya kuma shi ma wannan bugun dutsen namu na gida din da ake yin sa da hannu yanzu an dawo ana yin sa da inji irin wannan bugun ba za ma ka gane bambancin wannan na warsh ne cups ba in ba shiga kai ka karanta ba da bangon baka iya ganewa to wani wannan qur'ani yake dauka da wani aqida aqida ya rataye wannan izu sittin din ya tafi da shi ya je zauna ya ta takara a kabari malam ya ce famin mala asalahu fi sunna wannan yana daga cin abin da bayi da asali a cikin sunna amma ba akwai tatabar zafa akwai farkici akwai fasabani akwai jayayya da zamu yi nan gaba kaɗan Balil al ahadithul mazkuratu fil mas'alati sabiqah bari dai hadisan da aka ambata a matsalar da ta gabata tushiru bi adami mashru'iyyatiha tuna nuna cewa ma haka din ba shari'a bane illau kanat mashru'atan da haka karanta qur'ani idan an je ziyara kabari shari'a ne ai da an yi bayani bayan an karanta wannan addu'o'i din kuma a ce a karanta qur'ani ko amma kaga duk addu'o'in aka kawo mana ba a kawo mana kul huwallahu kafa kaza ba ya ladifu kafa kaza ya kaza ba a ce ba yace da a ce shari'a ne la fa'alaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa allamaha ashabahu da annabi ya aikata kuma wallahi da ya koya wa sahabbansa la siyama وقد سألته عائشة رضي الله عنها وهي من أحب الناس إليه مسمما نانا عائشة تتنبي النبي عليه الصلاة والسلام كركا wanta Aisha أن tana cikin mutanen da annabi ya fi so a duniya ta tambaye shi amma ta ƙulu idan zaratil ƙubura cewa me ya kamata ta faɗa yayin da ta ziyarci kabari me za ta faɗa kun ga wannan abu ne mai kyau akan kallah dan maganin saɓani Aisha alaiha radiyallahu ta'ala anha ta ce annabi me zan faɗa yayin da na je ziyara kabari to in kai dai mai bin sunna ne in kuma kai mai biyayya ne ga abin da annabi ya faɗa in kuma ka yadda da matsayin matar annabi alaihi salatu wassalam to ga abin da tambaya ka yi kokari ka takaitu ka aikata abin da shari'a ta ce ka aikata yace ta tambaye shi amma ta idza zaratil qubura fa'allamaha Asalama wa du'a sai annabi ya koya mata yin sallama assalamu alaikum dara qaumin mu'minin ba shi koya mata ba wa du'a da kuma yin addu'a da roƙon Allah wasu mamata wannan shine abin da ya tabbata walam yu'allimha an taqra al-fatihata aw ghayraha min al-qur'an annabi bai koya wa aisha cewa ta rinka karanta fatiha ko da wasu surori na cikin alkur'ani ba idan kuma akwai wani wanda yake da hujja ko yake da dalili akwai inda annabi ya ce idan an je ziyarar kabari a je a karanta alkur'ani bismillah kun hatu burhanakum in kuntum sadiqin a kawo dalili a kawo hujja babu hujja babu dalili to kada a yi bid'a ne mu al'amarin nan mun saba muna yi iyaye da kakanni yanzu qur'anin ma dan saboda saba addini qur'anin ma sai a ce ba za a karanta a makabarta ba to waye ce ka karanta ai addini shari'a ai din umarni ne ko ba ka bane inda kowa yana zama ya sha kukan sai faɗa to da kowa ya abin da ya ga dama amma waye ce karanta wacce riwaya kake da ita ingantacciya da ta ce a karanta فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها da a ce karanta alkur'ani a makabarta abu ne na shari'a da annabi bai ɓoye mata ba kaifa wa ta'khirul bayani an waqtil hajati ya yajuzu ta yaya alhali ma shi akan annabi ya jinkirta jawabi ana da buƙatar jawabi ya jinkirta bai yi jawabin ba ma bai ba a gare shi kaga inda akwai bukatar ya gaya mata karanta qur'ani da ya cike a dinga karatu qur'ani an ji ziyarar makabarta kama ta qarrara fi usul kamar yadda ya tabbata a ilmin usul fiqh ta'khir al-bayan an waqti al-haja la yajuzu ta'khir al-bayan an waqti al-haja bi halatta ajinkirta jawabi ba annabi ya jinkirta jawabi akan abinda ake da bukatar sa a wannan lokaci ba yayi fa kaifa bil kitmani to ina kuma magana boyewa wannan fa yana nuna in kuka ce za ku rinka karanta qur'ani a makabartunku kuna nuna annabi ya boye wani abu kenan lokacin da aisha ta tambaye shi bai gaya mata ba ولو أنه صلى الله عليه وسلم علمهم شيئا من ذلك لنقل إلينا أيضا النبي عليه الصلاة ya koya musu wani abu na karatun alkur'ani a makabarta cewa idan an je kabari a karanta alkur'ani to da ku an naƙalto ruya fa'iza lam yunqal bi sanadi sabiti tunda kwade ba a nakalto da isnadi ingantacce ba dalla ala annahu lam yaqa wannan yana nuna cewa haka din ta faru ba na'am yace bil isnadi bis sanadi sabiti isnadi ingantacce to kenan wannan yana nuna akwai isnadin da bai inganta ba din an ruwaito an ce ai karatun qur'ani albani zai kawo su ai shi ai ma akai in akwai wata matsala ma sai ya kawo ta ya buge ta yawa zai kawo ma matsalar gata nan ka ganta sai ragargaje ta malami yana mana magana ne jama'a akan al'ada da ɗabi'a da halin mutanenmu na yau suna da ƙoƙarin wuce gona da iri akwai waɗanda idan sun je makabarta suna karanta alƙur'ani saboda sun ci suna ganin ƙur'ani wani abu ne mai kyau na babu shakka ƙur'ani abu ne mai kyau sannan kuma karanta shi ana samun lada sannan bari su yi amfani da wannan dama wajen tura wa 'yan uwansu wani lada na musamman wala akwai mutumin da na gani babban mutum ne wata rana a madina a kabarin annabi alaihi salatu wassalam an ji ziyara malami ne a garin nan amma ba zan faɗi sunansa ba amma ni na gan shi ya san na san shi kar san kar wallahi malam qur'ani ya ɗauka izin sittin a gindin shabbakin nan in kabarin annabi alaihi salatu wassalam yana ta zabga tilawa na ɗaga sauti laraba nan sun zo ce sai ka ji suna shoya shoya a shoya shoya mana yi kaɗan mana yi hankali hankali su kuma masu gadin wurin tunda sun san ba shari'a ba ne suna ta koransa amma yana dawowa idan an kore shi ya shiga rububi sai da dawowa baya in an kore shi shiga muna ziyarar nan muna ganin sa ni dai ina lekowa mutumin nan yana nan ina jin sauka yake so yi zai je ya gaya mutanen su ce shi da ya hatama ma a gindin kabarin annabi kaga anan abin da ke so ka gane a zahiri jahili da bai da ilimi zai ce ka wannan akwai takawa karatun qur'ani ma a gindin kabarin annabi in ba sa abin ma za ka ce to ya mafi kowa samun lada tunda shi a gindin kabarin ma ya tsaya ma ya karatu amma masu tauhidi da aqida a cikin su duk wanda ya zo wuce sai ka ga haji haram la yajuz bid'a haji haji bid'a yana yana yana koran su wallahi da ido na na ganshi mala to Allah ya sa hanyar mu ba ɗaya da shi ba ballantana in tsaya in jira shi in dan masa nasiha in gaya masa daman kowa ya san kowa ne an an haɗu sai mu ce ga mutanen shi ma ya ce ga mutanen <laughs> sai dai yin jirgi ya haɗa mu baya da rai ko masauki su ba addini ba ne akwai waɗanda ake ba su wuridi idan kun je ku yi kokari ku karanta ayatul kursi kafa 373 a gindin kabarin annabi idan an je a yi kokari a karanta suratul baqara surar bakara a kallah Kalla, izu nawa ka yi awa nawa kana karantawa ai ka toshe hanya da yawa kuma ba a saka ba ziyarar nan me aka ce ayi cewa ka in ka je kawai ka tsaya daidai gurin assalamu alaika ya rasulullah ashhadu annaka qad ballagta risala wa addaita al-amana wa nasahta al-umma wa jahadta fillahi haqqal jihad hatta ataka al-yaqin amincin Allah ya tabbata gare ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kai mai salati ina shaidawa lalle ka isar da manzanci ka isar da sako ka bayar da amana ka yi nasiha ga al'umma ka yi jihadi saboda Allah har mutuwa ta zo maka fa jazakallahu khairan an ummatika Allah ya saka maka da alkhairi ga al'ummarka gaba daya shikenan ka gama ziyara sai ka kara gaba abubakar yana nan a gefen kafar annabi alaihi salatu wassalam Assalamu alaika ya Abubakar ibn Siddiq shi kenan ka tsallaka gaba Umar Assalamu alaika ya Umar al-Faruq yana daidai kwance a bayan kafar Abubakar shi kenan dukkan dukkan nan ba za ta wuce minti biyar ba amma mutum yanzu ya zauna tun da safe. lokacin da ake budewa yana yana tilawa qur'ani in azar ta kama ya kafa sahu a wurin an idar da sallah ya tashi ta yi wannan bid'a ne wannan masu yin masu yin bid'a mai biza kenan akwai wanda kuma suke yin ta a cikin makabartun garin su duk mutumin da ya dauki alqur'ani izin sittin ya ya dauka yana karantawa to fa ya saba wa abinda shari'a ta zo da shi a bisa zance mafi inganci tabbatacce da annabi ya karantar da mu malam albani ya ce daga cikin abin da zai karfafa rashin shar'antuwan wannan karanta alkur'ani a kabari a makabarta to gashi nan to anan ya kamata ku gane kafin ma aje ko ina an ce misalin karanta alqur'ani a makabarta ana magana akan karanta qur'ani a makabarta to ina ga wanda suke zuwa suna yin tilawar dalailu kwarai kuwa ah to qur'ani ma yanzu gashi nema ake a sama masa masakada abin ya gagara to ina wanda zai je ɗebi da la'ilu kuma Allahumma ah, Allahumma Allah ita Allahumma ake ji kawai wa ya ce kai to sharrin malamin bid'a kenan sai ga ana barna da zai magana ba tunda dai bai saba wa ka'idarsa ba zai hana ba wani kuma haka zai dauki carbi mai dubu kasan akwai mai dubu carbi kai karamin zakiru ne ina jin shi yasa baka da shi akwai mai dubu wannan nakan guda goma kaya guda a leda ake daukan san za a yi tafiya haka zai je ya zauna gindin kabarin wani yana jan wannan carbin kala-kala ne wani ya yi addu'a wani kuma sunan mamacin in wani wali ne ko aka makalla shi zai yi ta kira ya kira shi zuwa ga wannan adadin carbin don ya biya masa wata bukatarsa duka wannan ba shari'a ba ne kamar yadda muka yi bayani a karatun da ya gabata akwai waɗanda suke tafiya da abin sadaka da abin sadaka suke tafiya da shi a cikin kabarin sai sun nemi wanda za su yi mai sadaka su bashi a lokacin saboda suna alakanta wannan sadakar da zuwan wannan da wannan kabar to shi sa muka yi bayani cewa duk abin da wani dan adam zai je ya yi a wannan wuri in dai ba nasi ne ce ba yayi aikin banza ba shi da lada kuma kar mutum ya je ya sa a yi masa kuma kada ya bari wani ya yi masa kuma duk yadda ka kai da tsoron Allah ta takawa ka ji ka gamsu cewa wai kai mai tsoron Allah ne ko da wasa kar ka nuna wa almajiranka ko 'ya'yanka cewa kai din wani ne ta yadda yau idan ka mutu za a je a roƙe ka albani ya ce zan kawo hujjoji da dalilai da ke nuna cewa wannan abun ba shari'a ba ne manzo Allah ce la taj'alu buyutakum maqabira fa inna ash-shaytana yafirru min al-bayt alladhi yuqra'u fihi suratul baqara أخرجه مسلم والترمذي وسعه والنسائي في فضائل fi والبيهقي في شعب wa وأحمد من حديث أبي هريرة daga cikin dalilai da zai nuna cewa ba shari'a bane karanta alkur'ani a magabarta banza Allah ce kada ku sanya gidajenku su zaman zamanto makabarcu ku kula da hadisin kada ku me da ta ya zama kamar makabarta ba wannan ba ne magana ku duba karshe sai ce fa inna shaytana yafirru min albayt alladhi yuqra'u fihi suratul baqara saboda shaidan yana gudu yana tsirawa yana arcewa yana famfalawa gudun fanfalaki ko daga duk gidan da ake karanta suratul baqara wa ya fahimci me annabi yake nufi ana ku nutsu kada ku mai da gidajen ku makabartu wani zance sai na annabta kada ku mai da gidanku ya zama gidajen ku su zama kaman makabartu sai ce saboda shedan a saboda shedan yana gudu yana barin gidan da duk ake karanta suratul baqara dan baya zama kenan me yake nufi ku faɗa da bakinku kenan ba a karanta alkur'ani a cikin makabarta kenan ku rinka karanta alkur'ani a gidajenku kakkume da gidajenku kamar inda ba a karatun qur'ani muhimmancin karatun qur'ani a cikin gida yana nuna mana cewa shedan ma ba zai zauna a gidanka ba musamman idan kana karanta surar bakara duk gidan da ake karanta bakara ko a kasa ake sa wallahi shedan ba zai iya zama a gidan ba kai duk wani mugun aljani shedani mabarnaci dan ta'adda ba zai zauna a gidanka ba idan kana karanta suratul baqara a ciki wannan me yake nufin ku yi karatun qur'ani a gidajenku to amma sai ce kada ku mai da gidajenku kamar makwantai kada ku mai da gidajenku kamar makabartu kenan me makabarta ba a karatun qur'ani amma wallahi akramakallah a yanzu a gobe a jibi insha Allah ka shiga makabartun mu zaka ga akwai mutanen da a cikin tsakiyar makabartin a gindin bishiya za ka gansu da su da ƙur'aninsu izu sittin da sharbinsu suna ta zabga tilawa a tsakiyar makabarta zannan minhum su cewa wannan karatun ƙur'anin a cikin makabartan nan yana da wani abu wato wani matsayi na musamman ya ummata muhammad sallallahu alaihi wasallam ya al'umma nan muhammadu ya kamata ku sani cewa bin annabi shine aikata abin da annabi ya faɗa yanzu wannan fa wani ne wani malamin ne kawai zai zo cikui koya wa mutane ya ce aje a ta yi sai a zo a ta bautar da al'umma akan wannan wani yanzu kullum ta karasa a makabarta yake yin ta to annabi ya ce ba a yi فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن القبور ليست موضعا للقراءة شرعا annabi ya yi nuni cewa ashe makabartu ba wurare ne na karatun alkur'ani ba a shari'a falizalika habda ala qira'ati alqur'ani fil buyuti saboda haka ya zaburar akan a rinka karatun alkur'ani a cikin gidaje wa naha an ja'ali kal maqabiri ya hana a da gidaje kamar makabartu allati la yuqra'u fiha wanda ba a karanta qur'ani a ciki kama ashara fil hadith al akhar kamar yadda ya nuni a cikin hadisi wani daban ila annaha laysat mawdi'an lis-salati aidan lalle makabarta ba wurin yin sallah bane kuma du huwa qawluhu sallu fi buyutikum shine da yace ku yi sallah a gidajenku wala tattakhiduha qubura kada ku riki gidajenku a matsayin makabartu me yake nufi kada ku riki gidajenku ku me da su ba kwa sallah ku rinka sallah na dare sallah nafila a cikin gidajenku to ya ka gani kaga wannan wadihun jiddan jiddan ya fito fili matuƙa to ina waɗanda ba sa karanta ƙur'ani a gidajensu ina waɗanda suka mai da gidajensu kullum kiɗa da waƙa kiɗa gidan musulmi ka rinka jin kiɗa malam ba za ka taba jin ƙur'ani ba me kake nema duk wanda ya bari ana kaɗe kaɗe a gidansa wallahi yana gayyata shaidanu ne a gidan shi ku bincika ku karanta ku da kyau duk inda ake kaɗe kaɗe buge buge to akwai shaidanu aljanu miyagu kuma a wurin ko a cikin motar ka ce wallahi kiɗa yaranmu mu ba san su ji karatun qur'ani a gidajen mu ba duk gidajen rediyon nan da ake kunna kiɗa mutum ma permanent ma wannan tashar kawai shagonsa kullun kiɗa ina wadanda suke buɗe shagun shaguna na sana'a suna sa kaɗe-kaɗe kullun kiɗa sai ka ce arna sai ka ce muna onaja ko muna kaza muna kaza wai kuma wannan burgewa ne mutum yanzu cin cikin musulmi tsakiya ya buɗe shago ya rinka danna kiɗa har ma wani ya ɗauko manya-manyan sufiku ya ɗora irin wannan muguwar al'ada bai kamata ku batta tana yaduwa a cikin ku ba dan duk inda ake kaɗe kaɗe to babu albarka a wurin ku ji da kyau da babban baki da wasali duk inda aka kyale kaɗe kaɗe suna yaduwa kuma fasadi ne ke jagorantar wurin so ya kamata ku ji tsoron Allah ku tsare iyalanku ku tsare mutuncinku ku tsare addininku Allah ya tsare mana addininmu wannan hadisin muslim ne ruwaito shi da waninsa kuma yana nan wajen bukhari wa huwa inda bukhari bi nahwihi wa tarjama lahu bi qawli babu karahiyati salati fil maqabir yayi tarjama yace babin da ke magana an haramta karahiya a nan gurin karahiya a wajen al mutaqaddimina shine yana nufin tahrim ne haramcin yin ainihin yin sallah a makabarta duk masallacin da aka gina shi a cikin makabarta haramun ne a sallah a ciki ko na waye ba na juma'a ba ko na idi ne yawwa ka ji da kyau duk masallaci da aka gina shi a makabarta ana sallah haramun a yi sallah a ciki don annabi ya hana a yi sallah a makabarta karara fa ashara bihi ila anna hadith ibn abba umar yufidu karahiyata salati fil maqabir ya nuni akan wannan hadisi na ibnu umar yana nuni haramcin yin sallah a cikin makabartu fa kadhalika hadisu abi huraira yufidu karahiyata qira'ati alqur'ani fil maqabir hadisin abu huraira shi ma kuma yana nuni akan haramcin yin karatun alqur'ani a cikin makabarta wala babu wani bambanci abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh